amma ya iya shiga wata kafa da ba ta facebook ba kuma zai yi wata ran a gan shi a tv muna cin katin tahin ahalayi a shigin da ya gabata mun karanta farin sallah da sunnonin sallah da mustahabban sallah a shiri wanda ya shiri biyu da suka wuce mun karanta farin sallah da sunnonin sallah a shirin da ya gabata mun karanta mustahabban sallah wannan shirin za mu karanta makaruhan sallah sai an ce makaruhi shine abinda ake kyamaka aikata amma in ka aikata shi ba zunubi za ka samu ba in ka aikata sallar ka bata ɓace ba kaga farillan sallah wayanda cilas ne sai aikata kuma a wancan shirin mun yi bayani mai tsawo game da me yasa malamai suka raba abubuwa zuwa farillai da sunnoni da mustahabbai da makaruhai da hukunci-hukunci guda biyar ne akwai abin da a wajibi ta ƙasa ne farillai ke shigowa akwai abin da an mustahabbi wata wajibi wanda dole dole sai an yi in ba a yi ba za a yi haduwa da hukuma da hushin Allah sannan akwai mustahabbi wanda shi ya kamata a yi za a samu lada in ba a yi ba ba zunubi sannan akwai makaruhi shi ne za mu karanta yau wanda shi kuma makaruhi ya kamata a daina bai kamata a ce an ga kayi wannan ba amma in kai ba zunubi sannan na akwai ah, haram wanda shi dole dole dole sai ka bar shi kamar in zo sallah za ci mutilatu sallah mubtilatu sala abubuwan da ke bata sallah to yau zamu yi makaru hai a cikin sallah wata abubuwan da mu karanta yau ana kyaman mutum ya aikata ta cikin sallah amma in ya aikata to ba haramun ya yi ba in ya aikata akwai sallar shi wannan sai ake ce ma makaruhai mana yace wa yukrahu al-iltifatu fi salati an kyamaci mutum ya dinga waiwaye cikin sallah wannan abu ne mai matukan muhimmanci waiwaye a cikin sallah waiwaye a cikin sallah baya bata sallah baya kare sallah muddin ba ka juya ka ba alƙibla baya ba amma sai ka waiwaya haka ko ka haka ko ka ji wani motsi wanda yake ba ruwanka da shi ko ka ji wani ya shigo ka waiwaya babu kyawu rana aisha an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da waiwaye cikin sallah sai annabi ya ce ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abd wani zabce ne wani fisge ne wani kwace ne shi ɗan ke yi cikin sallar bawa wata akwai sallar ka koda kayi waiwaye cikin sallah amma shi ɗan ya zage wani abu na lada ya tafi da shi da haka mutum biyu sun tsaya su yi sallah ɗaya bai yi waiwaye ba ɗaya ya yi waiwaye wanda ya waiwaye ya juya ya waiwaya su ladan shi ta rage akan wanda bai yi waiwaye ba shi ya wace ikhtilasun wani zabga ne wani zabce ne wani kwata ne da shi ɗin ta yi cikin sallah kama ka zo da abinci wani sa hannu ya ɗibi wani nau'in abinci ya gudu da shi wata kaga baka samu cikakken abinci ba da ka baka samu cikakkin lada ba in ka yi haka yana halatta a yi waiwaye cikin sallah idan akwai uzuri akwai ya zo cikin sayar bukari kitabu sala annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran baya nan sai aka sa sai na abubakar ya bada sallah ko da annabi sassan ya dawo sai na abubakar ya kabbata sallah ya ce mabila idan lokacin sallah ya kaje ce abubakar a tattar sallah ya bada izini a yi sallah ba ka sai na abubakar ya shiga gaba yana sallah sai annabi ya dawo sai sahabbai suka ga haka sai suka dinga tafi lokacin ba hana tafi ba hana tafi cikin sallah ba sai hadisi ce fa kana abubakar rajulun la yaltafitu fi salati sai dina abubakar ya kasance mutum ne wanda shi baya waiwaye baya waiwaye yana sallah baya juyawa yana sallah amma wannan lokacin sai ya juya ya gani ne yake wa tafi cikin sallah dole wani abu ya auku ko da ya juya sai ya ga annabi sallallahu alaihi sai ya ja baya sai ya bayo annabi dama ya shiga gaba ya ba da sallah duk da annabi ya ce mai ya dakata amma dai ya gani bai kamata a ce ya yi sallah gaba annabi sallallahu alaihi wasallam muhallu shahid ga sai na abubakar ya waiwaya a cikin sallah domin akwai dalilin da yake sa a waiwaya zaka idan akwai wani abu da yake sa ka yi waiwaye a sallah ka yi babu laifi amma kawai ba komai kawai kaji wani ya shigo kana son ka ga waye ne ka juya haka akwai sallan ka sallan ka bai ɓaci ba amma dai ladan sallan ya ragu shine makaruhi an yi kyama wanda bai waiwaye cikin sallah ba zai ci ka samun lada amma lokacin da ka juya daga banka da jikinka ka baiwa alƙibla baya ko ka juya daga alƙibla kun a kalli a irin nan a west africa a afirka gaba ɗaya mafi yawa ana kallon gabas sai ka juya ka kalli kudu ko kudu ko arewa to babu sallanta saboda mai saboda ka juya ma alƙibla amma in waiwaye ɗaya da ido babu yanzu misali akwai uzura da za su isa ka yi waiwaye cikin sallah ɗaya daga ciki shine ka zo ka aji mashin ɗinka babur ɗinka kana sallah kawai sai ka ji an kunna wani babur kuma sautin irin naka ne to babu laifi cikin sallah sai ka juyo ka gani eh naka na nan ka cigaba babu babu laifi saboda idan baka juyo ba za ka samu atsumani na tufarilla ce cikin sallah ana son ka natsu ba za ka samu ba ba za ka samu ba za ka da farilla ya kuce suna ganin wannan sallan ba in so in gama wai ko ba ina ne ko ba babur ina ba ne wani wannan haramun ne wannan yana ɓata sallah amma sai ka juyo ka gani a ah, na yana nan sai ka ci gaba da sallah so wannan kana da uzurin juyowa ka gani ko kana cikin sallah sai a ce wuta ko a ce wani abu da ya kama da haka to kana iya juyowa wani ya danganta daga muhimmancin abubuwa da abubuwa mutum na sallah ji faya alam sai yana iya katse sallah ko ya juya ko ya wani abu cikin sallah wanda zai nuna haka cewa akwai guba ko akwai wani abu da ya kama da haka amma babu uzurin komi ka dinga yawaye cikin sallah ikhtilasu shekaru ne min salatul abdu wannan wani wani hince ne ko zabge ko zabce da shi ɗanke cikin sallar bawa makaruhi na gaba wata gamizul ainihi da rinsa ido cikin sallah wani sai rinsa ido ba a rinsa ido cikin sallah ko imamun nawo ya faɗi cikin hancin haka ba a rinsa ido cikin sallah haka nan masu addu'a su rinsa ido ba a yi musulmi ba sa rinsa ido suna addu'a muna ganin wani ke rinsa ido suna addu'a mu bai cikin abin da koya muna wani yana koyi da su ne tun da su ma in za su yi addu'a suna rinsa ido su ma sai za a addu'a sai ya rinsa ido yana ba a rinsa ido da sallah da addu'a ana yi ido ana barin ido suke ne haka musulmi suke yin tasu addu'a akwai wanda za su addu'a sai su ce rubula akwai wanda za su addu'a rinsa ido suke yi kila haka ake addini su kila haka ka koya amma a namu addini a sallah ba a rinsa ido a addu'a ba a rinsa ido duk da bikin zuwa na yi ba za ka mai alayyar ce ce rinsa ido ana sallah makaruhi ne wal basmalatu wat ta'awudhu fil faridati da yin bismillah da yin a'udhu billahi a cikin sallar farilla in ka zo sallar asuba karanta bismillah ko karanta a'udhu billahi wannan a mazhaban malikiya da mun sha a muku in kuka an duk abin da muka karanta na a faru daga tushe ne idan wani ya ga wani malami ya kawo muka wani hadisi da ya inganta to yi wannan hadisi da ya inganta kamar ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta a'udhu billahi yana karanta bismillah a cikin sallah haka in wani kanta uzu billahi ya kanta bismillahi ko a bayyane ko a sauci kuka mai inkari kuma kai ma ba za ka yi musu ba ai saboda ko a malikiyar cewa ka yi ai makaruhi ne ba a ce haramun ba ne bai kai makaruhi bai sa aiki jayayya a ta dake dake ko a kidiyar sallah akan akan shi ba inda shafi'iya dole ne kaga inda malikiya ba a karanta uzu billahi ko bismillahi makaruhi ne inda shafi'iya dole dole ne wanda bai karanta ba bismillahi ita wanda bai karanta bismillahi ba bai da sallah inda shafi'iya saboda mai haka kuma shi kuma inda malikiya makaruhi ne don shi a karatun da ya wuce ke cewa makaruhi mustahabbi wajibi farilla ishihadi hadi na malamai za su tsaya su natsu wasu ce wannan abin wajibi ne kullum annabi yana yin shi an hadisi wani ce wannan abin bai kai wajibi ba sai suka fidda farillai sunnoni za zaka wannan zaka yi samu a mazhaba kaza kaza farilla ne a mazhaba na faɗi wasu abubuwa ne a kowane mazhaba a kowane mazhaba yin niyya ta sallah farilla ce a kowane mazhaba bara harama Allahu akbar farilla ne a kowane mazhaba yin tsayuwa a cikin sallah farilla ne a kowane ana iyawa a kowane mazhaba karanta fatiha farilla ne a kowane mazhaba yin ruku'i farilla ne a kowane mazaba ɗaguwa daga rukuni farilla ne a kowane mazaba yin sujuda farilla ne a kowane mazaba ɗaguwa daga sujuda farilla ne a kowane mazaba sallama farilla ne wannan su ne kawai muttafaqun alaiha amma ka cire su yanzu ga bismillah bismillah za ka karanta fatiha inda shafi'iyya farilla ne dole ne wajibi sai ka karanta inda malikiya makaruji ne ma suna ganin bai ma bai kai sunna bai kai sunna ba lokacin hajji ne bai kai sunna ba kimine ne bakawi ne ma ba wakil da Allah ka karanta amma ba za ka samu wani abu da wannan sun ce farilla ne wannan sun ce na ɓata sallah ba babu shi inda sun ce farilla ne wannan mafi ƙarfin da yake kaiwa in wani mallam wani ya ce wannan abu farilla ne ko malam wani ya ce eh wannan farilla ne kamar niyya kamar kabbara harma kamar karatun qur'ani ko malam wani ya ce wannan abu farilla ne malam wani ya ce sunna ne kamar cewa sami Allahu liman hamida inda wasu ce farilla ne wasu ce sunna ne ko malam wani ya ce wannan farilla ne wajibi ne wani wani ya ce mustahabbi ne wannan akan samu haka to amma ko kuma irin wannan shine mafi nisa malam wani ya ce wannan farilla ne malamin shafi'iyya in zaka karanta fatiha sai ka karanta bismillah sai wani malami na maliki ya ce makaruhi ne ma ya danganta cewa fatiha bismillah cikin fatiha ne ko ba cikin fatiha ba ne za ka kakka aibanta wanda ya ce bismillah rahman rahim ko da cewa udu billahi akwai hadisi annabi yakan yi haka yace waya juza ni fil nafli amma yana halatta farilla da sallar nafila ayi bata uzu billahi da bismillah maka in mai ahalari bai da damuwa in ka gama magariba ka ce Allahu akbar sai ka fara uzu la bishari bismillah ma za ka yi wannan kawai guda biyu da ake in ka zo shafa'i da wuturi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ahalari bai da kansa kai bai da matsala ba ba kai maka ruhi inda shike ba amma in ka zo sallar asuba ka ce a'udhu billahi ko bismillah mai halaye yana ganin da baka ce ba dai da ya fi kawai shi ake yi makaruhi duk na ce makaruhi ya ce kawai da dai baka yi ba da ya fi dai wata yi rashin ya wanda bai ba inda mai halaye yana ganin ya fi ka walwukufu ala rijilin wahidatin illa an ya tsula qiyamuhu cikin makaruhan sallah shine mutum ya tsayi da kafa daya sai in tsayi ne yayi tsawo wato misali in tsayuwa cikin sallah sai in tsayuwa ta yi tsawo tsayuwa cikin sallah in ta daɗe ta daɗe kana jin wahala kana ya ɗage kafa ɗaya fatan duk da kaga ya ɗage kafa ɗaya ya gaji da tsayi hadisi ya inganta lokacin da hadisi na Aisha ita ce annabi sallallahu ya ya azani akan kafaɗa shi na aza habata akan kafaɗa shi a cikin muna kallon habasha wato wasu bakakin mutane da ke wasa da takubba a cikin masallaci ta ce wala kadara na yurawihu baina na ga annabi yana canza kafa ya tsaya ga kafar dama wata ya gaji na jingina akan shi ya gaji da tsayi sai annabi ya tsaya a kafa daya ba sallah bane sai ya koma canza a kafa daya me yasa ni kawo shi domin mutum ya gaji da zama ya gaji da tsayi kafa daya zai canza kafa daya naka amma mai ala yace in gajiya kai ka daɗe tsayuwar kiyamul layli ne ka daɗe ka gaji sai ka canza kafa ba ba laifi amma in ba ka ba to ba a canza kafa a waqtiranu rijlaihi da hada kafafun shi guda biyu mutum ya matsa kafafu ya matsa kafafa ba ana son a buɗa tsakanin kafafu ya zan kawai tsakanin kafada masu buɗe kafafu babu kyawu wajen sallah a buɗe kafa kana son sai kafa ka ta taɓa tashi ya taɓa taka ta haɗe ko da zaka buɗe kafa ba a buɗe kafa ba a buɗe kafa ba a matsa kafa guda biyu a haɗe su tafi za a je su daidai da mutum ke tsayuwa tsayuwa kuma wani in wani tsayuwa ita ke sa ba za ka wahala ba ma in ka buɗe kafa za ka wahala da tsayi nan take in ka matsa kafa ba a matsa kafa ka matsa kafa nauyin zai zo a fila ɗaya maimakon filoli guda biyu da Allah ya ba ka kafa guda biyu in ka buɗe kuma to nauyin naka ba zai balance ba sai kasance ya taho ya taho ya dare to amma in ka tsaya daidai tsakanin kafafunka da farkon kafa zuwa ƙarshen eh, wannan kafan da farko nan zuwa ce kan sai dai kafaɗunka daidai da kowane mutum yake yake tsayuwa sai ce waje ja'alu dirhamin au gairihi fi famihi mutum ya sa dirhami ya sa kadago ya sa sasun kadago ya sa kwandala a cikin bakin shi mutum ya sa cikin baki yana sallah kaga babu kyawu saboda me saboda ba za ka iya karatu da kyau ba sai ce maka ruhi ne ko wani abu da ya kama da shi ka sun jeho wani abu ka ce kai ka ɓoye wani abu mutane wani yana kai da ka yawa ya ce yawa za a yi mutu ya haka mutane duniya yawa gare su mutum biliyan bakwai duk abin da kake ganin kai ba za ka iya ba wani yana iya yin addinai in kuma kana yawon duniya za ka ga mutane daban-daban wani yana iya ganin nan na aji wannan nan na zai aji shi na ga musalla sai <laughs> sa baki ya wanda mutum da hankali zai haka ha ina ba shi da kai ba abin da ya dage shi zai kabbata sallah to ba ga ya ai wannan ba a yi domin yana shawashe mutum kuma ce na haduwa da mutanen south east asia ko mai gani yake eh, al'adu daban-daban yake gani wanda yake abin mamaki ne wa kazalika kullu ma yushawwishuhu haka duk abin da ke tashwishe shi duk abin da ke janye mishi hankali duk abin da ke zai ɗauke mishi hankali fi jaibihi a cikin wuyar rigar shi ko a cikin aljihun shi duk ana ce mai jaibihi kaga duk abin da zai ɗauke maka hankali cikin aljihunka me ake nufi handset wayanka mobile phone mobile phone ka yin sallah da shi baka sa shi tare da zama karuji ne zaka in ka tashi wa'azi masallaci ungo ka ce jama'a yana cikin makaruhan sallah abinda baya da kyawu mutum ya bar wayan shi bai sa silent ba makaruhi ne in ji wa mai ahalar ya ce kai malam mai ahalar ko da ya rasu ina waya ta gisi kace ai to ai cewa yayi wa kullu wa kazalika kullu ma yuwashwishuhu fi jaybihi haka nan duk abinda zai kawo mai washuwa ya ja hankali ne cikin ne irin wani abu ya shigo irin wani abu ya shigo wannan zai ja maka hankali ya ja masa sauran jama'a hankali ba kai kaɗai ba to kaga makaruji ɗaya makaruji ya kai wai ka tare rinjin duk wanda da yana ce na kushi da tsoron Allah kai kai kai kai sai wai ka tare rinjin sai jiyo kai ruhin ka kai shi ka kai makaruji da yawa duk sahu na farko kowa kai mai nashi maka makaruji ne taron haramun yake komawa basagair kananan zunubai in sun taru sai su koma ka baya haka ba daidai bane ya kasance cikin ajiyu ka bar wayan ka baka sa salanta ba zaka mai ahalar ya nuna mana sa waya salon kuma mai ahalar ya rasu duk duniya babu wayan mobile duk duniya babu inda aka ci gaba ya rasu shika ɗari tara da wani abu mun faɗi ta bayan hijira yanzu shika ɗari biyar da suka wuce da wani abu ba a yi inventin telefon ba ko wannan in telefon na waye a 19th century a 20th century aka yi aka yi aka yi aka turo shi ƙarnin da ya wuce su ya shekara ɗari hudu ya rasu kafin a fara iya magana da tangarahu ko wani abu haka so bai san da hakan ba amma duk da haka ya ce duk abin da ka sa cikin aljihu ya shawwasha shaka ko ka sa ala ala mai tashi ya yi yi waya ka tana da duk wannan babu kyawu duk abin da ya shawwasha mutane cikin sallah cikin aljihu babu kyawu au kummihi ko cikin hannun gashi cikin hannun duk ka sa wani abu ka ɓoye kaga kiki da baka haka nan su zai yi wani yana haka nan kuma hannun gigan sun sha bambam Eh, daga gari zuwa gari au ala zahari ko a bayan shegoye wani abu da zai damun mutane ya sauwasha shi ka zo da kajinka kada gudu ka aje su a baki masallaci a doke ka sa su cikin jikka ka rata ya kaka ka wuya ka rata ya jikka ka a baya kaji suna fitifit ko tuntabaru ko wani abu da ya kama da haka duk wani abu da za ka sa a bayanka wanda zai shawwasha ko ka zo cikin jikinka da wani abu wanda zai dinga vibrating ya kasance zai shawasha ta za hankali zai ɗauki hankalinka ba a yi a babi na gaba zai gaya mana me ake so cikin sallah da don shi duk ba a son su wattafakkur fi umuri duniya da tunani a lamuran duniya wannan kan nan kowa ta kare kowa ya fiya makarushi ta shi makarushi ba wuzuri tunani a lamuran duniya kuma ya sallama ya tunani a sarkin jiya ba za a iya samu sun da abin sun sace wanda ya raka a yayi alwallah kamar irin alwallah ta ya raka a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu a cikinsu ba ya ba kan shi labarin duniya to za a gafata mai zunubai ne lokacin da annabi ya ce wanda ya anime ka za Allah ya gaya mai ya ce da haka akwai mai iya yi amma yanka ɗan ne kabbata sallah haka ka gama baka yi tunanin duniya ba akwai wahala an ce wani ya zo inda abu hanifa ya ce imamu abu hanifa ya ce mai na manta kayana na nema duniya inda na ɓoye ban san inda na ɓoye ba ya ce ka je ka yi sallar ka a biyu kada ka yi tunanin duniya ka kabbarta yi ta ƙoƙari ta ƙoƙari shi ɗaya ga zai samu nasara sai tuna mai kaba kayan ka wuri ka ga saboda shi ɗaya sai kawo maka tunani na duniya to yin ƙoƙari ake yi mudafa a cikin abin da ke kawo maganin tunanin duniya cikin sallah shine biyar karatun liman ko biyar karatun da kake kana tadabbarin ma'ana shi ni Allah ke cewa ni Allah yake nufi ba ta yi eh ni Allah yake cewa ni Allah yake nufi to in kana biyar in kana wannan tadabburin to zai sa sai ka manta da duniya gaba daya ko kuma ka rage dai tunanin duniya wa kullu ma yushgiluhu an al-khushu'i fi salati duk abin da zai ɗauke mai sallah hankali da game da hankali da tsoron Allah da tsoron Allah cikin sallah za ka wasu malamai suka ke tsama a yi tsawa ko ina cikin masallaci sai kasance ya jaye ma hankali kamar da annabi ya ce aje da wannan rigar a zomin da ambijani ya ce aje jihar da dalki wanda baya da kala baya da aiki baya da komai ne shi kaga duk abin da zai shagaltar da ya hana khushu'i cikin sallah sun ta shiga masallaci da riga mai hoton mutum ko riga mai hoton dan kwallo ko sunan dan kwallo ko wani rubutu a baya ma biyu yana shigaltar da mutane sada muna university aji hudu muna muna university for hundred wani malamin mu a madina ya ce muna bai kamata musulmi ya sa riga mai rubutun boko rubutun turanci ko faransanci bai sa abin da aka sa ba zai yiwu abin da aka rubuta zagin allah ne ko wani abu da ya saba ma allah a wannan lokaci ina ganin malam ya yi kaushi da yawa don ina an sa rigar rubutun wani abu a rubuta mata wani sunan wani abu who kawai ya za a sa abin da ke sabon allah ai wa'annan rigunan a wasu thinking ina tunanin cewa malam ba daidai ba ne ran nan kawai ina sallah masallacin juma'a sai daga wanda ya ce rubuta jesus is wani abu da ke nuna annabi isa shine ubangiji bayan an gama sallar juma'a ya kira shi ya ce kasa abin da ka rubuta a jikin ka ce bai sani ba bayan haka nan da bai sati ɗaya ba ko wani abu kama haka ko sati biyu ni ga wani ya zo da sunan giya sunan wata biya a biyar shi ya zo ya gaida ni ce wannan me ya ka rubuta sai ka san kamfanin ne ne ce bai sani ba kamfanin giya ne za ka in ka sa wani abu kasa sunan wani ɗan kwallo kana sallah bayan ka wani karanta suna ne zai ɗauke da hankali sai ya dinga tunanin ma match inda aka yi da shi da sanda aka ba shi red card da sadda club din su ya fadi da sanda kaga duka kai duka ka jawo wannan saboda ka zo da riga mai mai suna a shiko ko ka shigo masallaci da riga mai hutun dan siyasa ba a haka ko hutun wani waye ko hutun wani malami duk ba a yi cikin masallaci wai sai malam ya ce loan fasali salati nurun azimun sallah tana da haske mai girma tashruqu bihi qulubul musallin wanda zukatan masallata ce haske da wannan idan kana sallah zuka zuciyarka ta yi haske fatanka ta yi haske rayuwarka ya yi haske lamuranka su yi haske komai sallah tana maganin damuwa da bakin ciki amma wala yanaluhu illa al-khashi'una babu mai samun wannan haske sai masu khushu'i da tsoron Allah cikin sallah wanda in kana sallah sai ka karaya me ake karanta a cikin sallah da yake sa ka karaya me ake cikin sallah ga ya gaya muna sai ce fa idza atayta ila salati idan ka zo wajen sallah fafari kalbaka minar duniya ka yaye duk komai na duniya daga zuciyarka kame da zuciyarka empty daga duk wani abu da ya shafi duniya ka koranye shi wa masu yi da abin da a cikin duniya wasu ta gilbi muraƙaba ce maulaka ka shagaltu da ba ka zukuntu da cewa ubangijinka yana lure da kai ubangijinka yana sane da kai ubangijinka yana ganin ka ubangijinka yana tare da kai allazi tusalli li wajhihi wanda take sallah domin neman yadda shi sallar nan ba wai damuwa bace sallar nan ba don kaga mutane na yi don neman yadda Allah nake yi to gani gaban Allah don haka bari in natsu in bai da hankali wa ataqid anna salata khushu'un ka ta cewa sallah fa kankantar da kai ne khushu'un tsoron Allah ne wa tawabu'un da kankantar da kai haka yanzu ka tsayo gaban Allah mutane suka tsaye game da gaban sarkin gargajiya sarki haka suna waye in mutum tsaye gaban boss babban shi shi ma yana ɗan wani sunkuyi sunkuyi yana kamewa to ganin sallah tsayuwa ce gaban ubangiji ko shu'un tsoron Allah ne wata wabu'un lillahi da kankantar da kai ga Allah subhanahu maɗaukakin sarki bil qiyami wanda ake yi da tsayuwa wa ruku'i da ruku'i wa sujudi da sujuda wa ijlalun da wata lahu da girmama Allah بالتكبير da yin kabbarori a ce Allahu akbar wata sallar girmama Allah ne da tsarkake shi ta hanyar yin ruku'i da sujuda tare da girmama shi ta hanyar kabbara a ce Allahu akbar Allah shine mafi girma Allahu akbar ba shine Allah mai girma ba mutu yana cikin kurakurai a a common mistakes abinda ya watsu kuwa Allahu akbar Allah mai girma ko Allahu alam Allah ne masani duk ba daidai ba ne a a'lam da akbar ala wazin tafzil auzan tafzil yana nan da mafi daga Allahu akbar ba Allah mai girma ba Allah mafi girma Allahu a'lam ba Allah masani ba Allah mafi sani in ma ko wani ya sani ce a kai makasan kaza kai makasan farulan sallah kai makasan wani abu kai makasan gidanku Allah ya ci ka sanin komai an akwai wanda ke ganin babba ne Allahu akbar Allah shi fi komai girma sai shi an sallah ka ce Allahu akbar Allah kai fi komai girma duk lamurana na duniya na aje su saboda yanzu ina neman yadda Allah والذكر أنبتهم الله وتنجيم ما واني بالتكبير دكبروا إن الله أكبر والتسبيح سبحان الله والذكر أنبتهم الله يتي فحافظ على صلاتك كي أي سلك فإنها أعظم الإبادات هذه يتي mafi girman ibada. duk ibadar da aka yi daga bai sallah ya ce mafi girmanta ita ce Sharatu Allah ilaha illallah annabi Muhammadu Rasulullah to babu abin da ya kai sallah girma wala ta shaytana yal'abu bi qalbika takkaba shaytan yayi wasa da zuciyarka wa yashghaluka an salatika yashghaltar da kai ga sallarka hatta ya misa qalbaka har ya dishi zuciyarka wa yahrimaka min ladzati anwa'i salah ya haranta maka da jin dadin hasken sallah wancan wanda ya fadi yace yace risalati nurun azimun sai yace fa alayka bi dawamil khushu'i ina baka shawara na hore ka da dawwama kana mai tsoron Allah cikin sallah fiha a cikinta fa innaha tanha anil fashai hakika ita sallah tana hani daga alfasha wal munkari tana hali daga abinki bisababil khushu'i fiha saboda tsoron Allah da ake sawa cikinta fasta in billahi ta nemi taimako Allah ita innahu khairun musta'an shine matuficin wanda aka nemi taimako wannan ya ma bayani yanzu ya fice fa'ilan salloni mustahabbai baka haifi na taimaka bayanin sallah da abu da girmanta da ɗaukakarta ka wannan muke kira gare mu da mu kula da sallah yaran mu kula da sallah duk wanda yake bahaushe aka yake arewacin najeriya ya saba sallah ko da ya tashi akwai masallaci bakin gidansu ko an wuce gida biyu gidan makwabtansu ko a unguwarsu don juma'a ya san baba ne zai je masallaci da azumi ya san za a yi sallar tarawih ta hajji lasika microphone loud speaker tana kawo gidansu ana sallah ko ina ne yana ji allahu akbar kaga mu saba sallah amma ya mu masu tasowa yanzu ba su sallah sun a unguwa mafi yawa a gated area in aka da sallah a geto in aka da sallah magariba aka to ana wani fada sai da yara sun tawo guda dari ana ta ana sallah sai ga yara ɗari ina ya ku ya ɗari ba su je masallaci ba babu kyau kamata ya yi iyayensu ko a ina wasu suna can suna biyan wasu suna ba daidai ba ne kamata ya yi a ce ana kula da sallah ana ba ta muhimmanci ana koyar mutane anan zan dakata saboda zai magana game da littattafai na din nan nake yi magana a kan su da lokaci minti nawa muka yi minti ashirin da takwas mashi wayannan littattafai da kuke gani wani uku ashirin wannan wannan ku waɗanda littattafan kamar da yawan kuda suke biya a social media mutane suka kira na akan waɗanda littattafai waɗanda rubuta na ɗaya na biyu na uku wani shekaran jiya shekaran jiya aka kaddamar da su su ne su suke magana a kansu mutane suna ta damuwa ya kamata a ce wannan ah, sun shiga kasuwa ba shiga kasuwa ba da daɗewa ba wannan littafin na farko na turanci ne sunan shi ibn taymiya in the literature of contemporary jihadists wato ibn taymiya duk wanda zai karanta shi da turanci ke za ka ba bukatar fasara abin taymiya a rubutu na masu jihadi wannan phd thesis ina ne na mai suwa littafi me yasa in yi wannan littafi na rubuta wannan a 2008 ko 2009 kafin 2008 ko 2009 na gama karatu a jami'an madina a 2005 na gama digiri a 2004 na yi postgraduate diploma a 2005 har wannan lokacin 2005 2006 2007 ya ce ibn taymiya yabi nufin nufi babban malami ne cikin aƙida a cewa qala ibn taymiya ta rahimahullah yana magana sallah a cewa hadha ikhtiyar ibn taimiyya yana magana haƙƙin makwabtaka a ce ibn taimiyya ya ce ni mutumin kirki ne sai ibn har wannan lokacin kamar ta samu matsala bayan 2008 2009 sun ji ana karanta ibn taimiyya ana alakanta shi da kashe mutane da tashin hankali da wasu abubuwa da ba daidai ba sai na ce to in dai haka ne kuma ana karanta fatawa ta yi a ce ibn taimiyya ya ce ko da suna sallah ko da suna da ladannai akwai limamai cikinsu akwai makaranta cikin cikinsu ko kashe su yana halatta a kashe su saka nuna mai ibn taimiyya wani wani monster wani ɗan tashin hankali wani ɗan ta'addarin dinga gani mai duk wanda nake gani ya kamata yana da ansa wanda ni san shi wani ke ganin yana gabana a ilimi in tambaye shi gaskiya ne in ce miya hakan da ake faɗi sai ce ba gaskiya ba ne wannan mutane suna wa ibn taymiya ƙarya suna amfani da shi alƙa'ida lokacin 2008 da fara jaka babu isis isis ta zo a june 2014 kamar yadda na yi bayani cikin wannan bayansa sai na ce to ibn taymiya dama haka yake suka ce ba ka ilimin ce miya yake ba to miki kuwa cewa in mutane ƙarya suke mishi amma waɗannan mutane yake tambaya ba su ban dalili ko hujja gamsassa babu wani dalili ko gamsashen hujja da za a amfani da shi idan na saurari wa'ancan mutane masu ikirarin jihadi na ko ina na da wani masu rubutu da turanci da masu yi da larabci da masu yi da hausa da masu magana zaka ji cewa eh suna da magana suna da ƙarfi ga suna cewa ibn taymiya ya ce ko da suna sallah kullu qa'ifatin mumtani'atun eh, an an shari'atin min shari'il islam fa innahu yajibu qitaluha duk wanda min in qaumi wa ghayrihim mun ta jin wannan frequently da yawa cewa duk wa'anda ba su kaza ba su kaza ibn taymiya ya ce na waje ba a yaƙe su ko suna sallah ko suna azumi ba musulmi ba ne da kasance ban samun ansa gamsassa ga ballaman da nake tambaya da kuma abokan karatu sai ce wannan abin yana bukatar a yi mai bincike academic research yake bukata don jeyin phd babazana ce ka zo da niyyar zaka wanke ibn taymiya wasu usman ce ibn taymiya na kwarai ne ba mutumin kirki ne bai da alaka da masu da bom suna cewa ba mutumin kirki ne shi kuma masu da bom suna cewa ah ibn taymiya ke ce mu qala ibn taymiya rahimahullah kullu qa'ifatun mumtani'a ibn taymiya yace a kashe wa in samu wa sallu ko suna sallah suna azumi ibn taymiya yace a kashe yace to kai kakka zo da niyyar ka goyi bayan masu cewa ibn taymiya mutumin kirki ne ƙarya ake ne zuki ta mallo ne yadda da wannan sai kakka yadda da masu cewa a ibn taymiya shi yace a kashe yanzu ka zo ka yi research ka yi research research ɗinka shi zai kai ka binciken ka shi zai kai ka ga cewa wai ibn taymiya abinda ake faɗi game da shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne da ka sai na samu daga sai na raba thesis phd na a gida biyu kashi na farko ni tattara maganganun ibn taymiya maganganu ne da risaloli ne da fatawoyi da ya akan fatawa akan jihadi ana samu a mujalladi na uku mujalladi na hudu mujalladi na ashirin da takwas mujalladi na talatin da biyar a cikin majmu'atul fatawa sai na bi su sai na jirasa su sai na fidda domin ibn taymiya bai da wani tahi ya mutu kitabul jihad a majmu'ar fatawa mujallabi na 28 kitabul jihad ne amma ba fatoyi ne aka ɗauko aka tattara su gefe ɗaya wasu su ma akwai kuskure yadda suke a majmu'ul fatawa wasu su akwai kuskure arrangement kamar yanzu ka zunzu zai bayani shi mai majmu'ul fatawa Allah ya mai rahama abrahman ah, al-Qasim bin Qasim shi kawai tattaruwa yayi bawon Allah ya haɗa su waje ɗaya don shi har yanzu majmu'ul fatawa tana buƙatar tahqiqi na ƙwarai ba mutum ɗaya ba zai mata hakiki ba saboda ko mujalladi ɗaya irin wannan mujallabi na bukata a sanya shi ibn taymiya ya faɗi wannan kawai zuwa yasa zan zo in bayanin wasu ƴan kwakwarai da a cikin cikin cikin arrangement na majmu'ul fatawa wanda ne fali a wannan rubutu sai tattara sai koma gefe ɗaya na sitotsin sai ya ɗauko su kuma yadda wa'annan masu kirarin jihadi na wannan zamanin suke alakanta kansu da ibn taymiya yadda suke alakanta suka su da ibn taymiya sai ne tsoko sai ne bincike sai ne da mafita to shine ke cikin wannan littafi wanda ke sun ya ji shin gaskiya ne ibn taymiya da alaka da wayannan mutanen ko bai da alaka da wayannan mutanen sai ya diba na farko abin da nake so a fahimta tun wucewa cikin abin da zai ja hankali shine abin da yasa duk mallamai a da inda tambaye su ibn taymiya da alaka da wannan mutanen ce bai da alaka saboda ibn taymiya akwai fatoyi ne guda uku ayyuka ne guda goma sha ɗaya littara tara a cikin akwai ayyuka ne guda uku inda su ne duk wanda ya kirarin jihadi daga faraj a 1981 dama a fara amfani da ibn taymiya da yawa a lokacin jihadi shine daga 1956 ne aka fara amfani da ibn taymiya da yawa a ce jihadi jihadi ya tashi hankali lokacin da ya fi yawa a 80 1981 kafin 1981 kamar da ah, ga'iba ta faraj sannan ta dr fawon al'umda fi idar idda sannan lokacin duk ba a yi su alka'ida ba sannan aka zo daga baya aka kaikai alka'ida ta fara muzanta a ƙarshen 80s zuwa farkon 90s zuwa akwai cikakken bayani a nan sannan su masu dinga amfani da ibi taymiya sannan daga baya zo aka samu is su ma suka dinga amfani da ibi taimiyya to abin da zai baka mamaki cikin abin da ya bani mamaki cikin abin da ba a samun wannan alaƙar ibi taimiyya da masu jihadi baka samun wani sanannen mallami a duniya ya yi shi da larabci duk secondary literature din gaba daya sai dai ka same su da turanci yanzu misali ka ɗauki fatawar da irin tafiya a kan ta guda uku su ne mafi yawan fatawoyin da ake amfani da su masu ikirarin jihadi tun kafin a yi alka'ida har alka'ida har is ita wayannan su suke bayani ba za ka samu wani shahararren mallamin ahlus suna na wannan zamanin ba in ka ce mallaman najid najid scholars wanda ake cewa wahabi scholars najid scholars jikokin muhammad bin abdul in ka cire su a shahararrun mallamin wannan zamani babu wanda ya magana game da wa'annan fatawoyi zaka ba za ka san samun albaniya ce fatawa ibn taymiya akan ba za ka taɓa samun fatawa usaimin ko wani karatun usaimin cikin shi ya ambato wannan ba za ka taɓa samun dimba rahimahullahu yi ba za ka taɓa samun shek fauzan ko shek abu musin abbad abu ne wanda yake aka bar shi kawai babu mutane na farko da suka fara ɗauko shi wasu suna koma ga fatawan mallaman jihadi in ka kuke da ibn kasir wasu suna koma fatawan shi mallaman jihadi an ce mallaman jihadi ana ana dan fodiyo da mutane mallaman najad mallaman najad kamar cikin tafsir azizul hamid da sauransu suna ɗauko idan maganganun su da rashin samun mallamai na wannan zamanin da aka yarda da su su yi magana a kai da kuma mallamai da aka kafin suna cikin abin da ya jawo wannan amma duk cikin nan na yi bayani a ciki nesa nesa yanzu mai bada wani misali a jiyar ibn taimiyya ya yi jihar da wasu mutane da ake ma mongols mongols ko tatar da larabci mongols ko tatar mongols wasu mutane suka zo daga china gefen china suka dinga kashe mutane suka dinga kashe kowace kasa sun kaje suna kashe mutane sai suka zo a damascus kafin an fi ibn taymiya da shekara biyu suka zo damascus suka yi fada suka yi rigima aka samu a kan suka koma ibn taymiya ya bar turkey da shi da baba ne ibn taymiya da aka turkey yake saboda waɗannan mongols ibn taymiya ya hijira da baba ne suka dawo syria saboda syria tana da tarihi cewa a waɗe at ayin jalut duk bayani na cikin nan ayin jalut da aka taba yi tsakanin su wancan mongols tatar da syria sun taba shan kashi a syria zaka duk wanda yake jin tsoron tatar tatar united daga gefen china suke suka dinga zuwa kasashe suna yaƙi ba ruwansu da addini su yaƙi musulmi su yaƙi wanda ba musulmi ba amma da suka zo a syria a damascus sai aka samu nasara a kansu zaka duk wanda ke son ya gudu goni gari da suka tafi sai ya shiko ya yi syria zaka ibn taymiya da baba daga turkey suka tsero suka dawo suka dawo a suka dawo damascus ibn taymiya shekara goma yana tafiya ga hanya sai ce mu baba ne mu tsaya mu yaƙi wa'annan mutanen baba ne ci yaro ganki baka san komai ba da aka hau ibn taymiya sai aka sa shi karatu ga imamu nawawi wannan mai arba'un nawawi da muka yi mai riyadu salihina ibn taymiya ya karatu akan su har ya zama malami sai wa'ancan mango suna san suna yaƙin duniya sai suka koma dawowa siriya sai ibn taymiya ya jagoranci mutane sai aka yaƙi da su sai aka samu nasara akan su to sai ta fatawa akan su masu zafi suka koma da suka ce mu mun musulunta ibn taymiya ce ko sun musulunta a kashe su a yaƙe su ita muna sallah akwai ladannai akwai liman mai sai a kashe su saboda mai saboda foreign invaders ne sun zo daga wani gari za su kawo musulmi a tak sai bin taymiya ya ce a kashe su sai waɗannan masu ƙarar jihadi sun sauka ibn taymiya ya ce a yaƙe su ko suna sallah ko suna azumi amma sun zo daga wani gari ne suka kawo hari ibn taymiya ga ce a yaƙi shugabannin lokacin shi ba shugabannin lokacin ibn taymiya shugabannin yanzu na APC da PDP sun fi su ba mutanen keki ba ne mamluks yanzu kana a Najeriya misali ka ɗauki Najeriya da yake ciki kana iya fata ka kawo hadisi ba mai kama ka mallam mamluk idan kai fata ibn taymiya so uku suna daure saboda ya fatawa da hadisi saboda ya san abu mazhaba amma mu shugabannin mu nan ba su kai wannan lalacewa ba don yanzu ka to ka ce jama'a ana jasatin istiraha a zamna a tashi ba ta cikin malikiya ba ta gwamna ya ce a kamawa ne saboda me saboda ya ce ana jasatin istiraha mu mu ne yanzu ba su yi lalacewa shugabannin lokacin ibn taimiyya ba ya ka zaka tambaye kamala aka ce saki uku ne hukuncin saki uku in ce ya saki mata sai saki uku ce saki ɗaya za a mai sai saboda hadisin abdullahi ne abbas ya kasance lokacin annabi sallallahu alaihi saki uku saki ɗaya ba a ce a kuma yan sanda su kama ka amma ibn taymiya da ya fatawa da wannan hadisin shugabannin lokaci ne suka kama suka garkade suka garkame shi cikin gidan kurkuku amma da aka ibn taymiya bai ci a yake su ba duk da suna sallah sallar su sai a hankali ba su kai ba mutanen kirki ba ne amma da yake gari ake zamne ibn taymiya bai ci amma da wasu suka zo ta tar suka ce za mu yaƙe ku sai ibn ce ko suna sallah ku yaƙe su haka ibn taymiya abin da yake nufi idan kama ana najeriya in wani zo ce zai yaƙe ku to ku yaƙe shi ko an ce yana sallah da makka yake ku yaƙe shi ko daga ina yake ta shine fatwa ibn taymiya sai a dinga karanta mana cewa ibn taymiya ya ce wannan mutanen ko suna sallah ko mutum yana sallah ko yana kaza za a za a yaƙe shi akwai cikakken bayani da misalai da yawa a cikin wannan wannan littafi shine littafi na farko wannan littafi na biyu ta hakiki ne na editing na littafin shehu abdullahi gondu shehu abdullahi kanin shehu dan fodiyo suna na kitabu sabili sunna al-musilu ila aljanna wa jiwarin lahi bil minna wata littafin tafarkin sunna mai kaiwa zuwa aljanna ko tafarkin sunna shi yake kaiwa zuwa aljanna da kuma makwabtaka da Allah ma'abuci ni'ima Sheikh Abdullah bin Furi a wannan littafin bai ban wani abu da kake bukatar ka sani game da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da sanar da kai littafin karami kun ganshi hatta hakikin ne mai aikin ne a littafin ne shine ya da yana manuscript ta yana makhtuta haka sai na doko shi ga makhtutat ta da makhtutat ba manuscript guda biyu na samu sai na fit da shi sai na sai rubutun na'ura yadda mutane ke karanta mutane ba su karanta manuscript kuma yana can manuscript ba photocopy za a je a yi ba amma littafi ne za a buga dubu kaza a iya watsa cikin jama'a a sayar a raba ma jama'a na ɗauke da na biyu na saka wasa ne amma manuscript bai da wasali amma yanzu ne suka wasali akan ka'idodi na larabci na uku sai yake hakiki ni yake hadisan da ayoyin qur'ani in yace aya kaza sai in ce ana samun cikin sura kaza aya ta kaza in yace hadisi kaza sai in ce hadisi kaza na samu ne kamar wannan ga hadisi nan sai ce sahihun rawahu abu dawud kitabu sunna babu luzumi sunna hadisi mai namba ta 4607 wa tirmidhi tirmidhi ya wata kitabu ilm babu ma jaa fil akhdh bis sunna wa shina bil bid'a hadisi mai lamba 2676 da ibnu majah fil muqaddima babu tibai sunnati khulafa'ir rashidin mahdiyyin da da namba kaza da imam ahmad in ya kawo wani hadisi sai ya kawo wanda ya kawo abinda malamai suka ce wannan shi aikin da ne a cikin wannan littafin wannan littafin zai burge ka in ka karanta littafin nassin littafin maganganun abdullahi gwandu ne ke ɗaukuwa daga hadisi yanzu misali littafin yana da baji uku babi na farko fi ma ya jibu alal anami min hukukin nabi sallallahu abinda yake wajaba ga talakai na na haƙoƙan annabi sallallahu annabin nan ne a haƙoƙan annabi gare mu na farko ya kawo alamun son annabi cikin wannan littafin kana cewa muna son annabi annabi muka so jiya ayi alamun son annabi kuma wani ce muna son annabi to kana son annabi me alamar da za a gane kana son annabi shi abdullahi ya kawo cikin littafi ga alamun da ke nuna ana son annabi ya kawo alamun cikin babu na farko alamun yadda magabata suke yan ambaci annabi ya kawo yadda imamu malik yake ambaci annabi yadda imamu zuhu yake yadda abdurrahman bin qasim yake yadda abubakar sukhtiyani duk manyan malamai magabatan sai ce in ambaci annabi kaza suke umar bin abdulaziz ya kawo suna abu na gaba ya kawo yadda ake girmama sahabbai da ahlul baiti cewa na cikin girmama annabi sannan abu na gaba ya kawo wuraren da ake wa annabi salati suna suka dinga yawa annabi salati to ga waje kaza waje kaza waje kaza ake yi sannan ba shi nan babi na farko ya ƙare duk babi na farko cikin shafi goma sha biyu daga shafi na sha uku sai babi na biyu babi na biyu shi kuma halayen annabi sallallahu alaihi sai ya kawo yadda annabi ya doki wahalar manzanci ya kawo tawalu'u kankantar da kai na annabi ya kawo kankantar da kai yadda annabi sai sai kankantar da kai tare da shi ne mai girma shi ne mai ɗaukaka ne mai kaza ya kawo eh, ayyuka abu na gaba bancin shi ya kawo shaja'a ta annabi sallallahu alaihi abu na uku ya kawo sai shi kenan ya kawo kyauta annabi sosai da annabi ke kyauta fasali na uku sai akan tarihin rayuwar annabi na farko ya fara da tufafin shi annabi wacce yin riga ya sa ya aikin riga annabi yake ya hannu riga annabi yake ya rawanin annabi yake ya hula annabi take ya ya annabi ya annabi ke sa zane saman cibiya yake sa zane ko kasan cibiya yake sa zane duk yana cikin wannan kusa annabi ya sa zane da mayafi ya sa riga in ya sa riga ina take kawo mai karshen ta in ya sa riga ya wuyanta ya aiki riga annabi ya san aikin riga annabi ya yake ya cin bakin riga annabi yake ya zane wanda ya sa zane ina yake daura shi saman cibiya yake daura tunda zane da mayafi za a daura daya annabi saman cibiya yake daura zane ko kasan cibiya yake daura zane duk shehu abdullahi ya kawo a cikin wannan ya kawo shi cewa annabi game da abinci ya yake so abinci mai zafi yake so ko mai sanyi da farce nawa yake ci da wani irin nau'in abinci nau'in abinci ya ci ya yake cin abincin duk da ya kawo ya kawo kai ya kawo kai hatta da hatta da abin da yake kama ana ganin tabu ne an bato ne kama abin kunya ne kama kama abu ne wanda ke jin kunya jima'i me sa annabi ke jima'i sai da illa ko da kawo ne duk ne ake so ai jima'i wai wai kaza kaza kaza me fa'ida ta yi ne alfanu ne yake za a cewa ya wuce wuri yadda ba a so yadda abinci shi ma akwai geji ya ke cewa sulusul ne sulusul sharabi sulusul shi ma jima'i yana da irin wannan akwai inda za a cewa ka cutar da kanka baka ci abinci ba shi ma jima'i yana da wani da shirin shirin abla ya kawo a nan sannan ya kawo shiga annabi da fita ta yi da mu'amala ta yi ya annabi ta yi an gayyace shi ka hanyar shiga gidan wani ya yake yi idan aka gayyace shi wani ya rake shi ya yake bisa da ya kawo sani ya kawo wajen bacci ne sha'anar da bisa shimfiɗa yake kwana bisa tabarma bisa wundi yake kwana bisa mai taushi yake kwana ko ƙasa ba yake kwana ko wata yana haka wata yana haka wani gefe yake kwana ni zai kanta ndc ya kawo ya kawo ko yawa annabi ko shi yawa annabi sun salam tare da baki ya annabi ke tabin baki ina yake ajiye su ina gesa house din annabi ni sunan gesa house din sunan annabi ya yake babba ne ko karami ya yake in baki suka zo duk su ne wa abdullahi ya kawo cikin wannan littafin ya kawo annabi sassan da kayan yaki annabi sassan shin takobi nawa ke da shi ma shi nawa kwari da baka nawa ke da shi duk sai da sai da ya kawo cikin wannan littafin ya kawo shirwa ta game da kayan gida annabi ya yake asuwaki asuwaki ne mi sunan aswaki ne mi sunan mashaci ne mi sunan inda yake sa lalle mi sunan kwano aku shigare kwano annabi yana da kwanon ƙarfi yana da kwanon <laughs> yana da kwanon ah, katako ice duk sai da ya kawo a cikin wannan sannan ya kawo shewa annabi ga aure da aurewa shi inda ya aure ya ake aure gidan annabi ya annabi ke aurewa inda ya aurewa ya yake ya yake aurarsuwa sada za a aurina na Fatima ya kawo cewa dawa aka yi sadaki wa ya kai suwa da suka je kai amarya suwa ne yan kai amarya me kayan ɗakin da aka sayi wa aka ba kuɗin sadakin da ni da ni ake sai mata da kuɗin sadakin ta duk sai da shewa abdullahi ya kawo cikin wannan littafin da sannan kawo rashin lafiya ce da rasuwa ta ita fi ne ka kanta zai kara maka son annabi sallallahu alaihi wasallam to amma da larabci yake da haka majalisi za mu samu koyar da ni duk irin abin da littafin ya kunsa na fa'ida bayan na yi ta hakiki na fi da hadisan shi na fi sai daga manuscript ya koma sai ni fassara shi zuwa hausa na hausa sai ni fassara zuwa hausa to duk mai kake karatu hausan boko sai ya karanta yana daga cikin hakan tsananin jaruntakarsa har ya kasance yana rigan mutane idan aka ji muryar mai hargowa yana rataye da takobi a wuyansa kuma hakika ya fuskanci mushirikai ranar yakin hunain bayan mayakansa sun watse masa yana cewa ni ne annabin nan ba ƙarya ni ne ɗan abdulmutallib yana bayyana sunansa wanda yake keɓance da shi domin wanda bai san shi ba ya san shi haka ya ta kawo wa shi ablai duk abin da kake tsammani dai yana daga haka rashin yalwatawa da rashin kawatawa a tufafi yanzu shek ablai yake ke mana tufafin annabi sallallahu yakan sa abin da ya samu ya saka riga mai laushi ya saka riga mai kaushi da zani da mayafi da riga da rawani da hula yanzu shehu abdullahi ne ke muna magana annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsawaita hannun rigarsa kuma baya yalwata shi ya kasance zuwa wuyan hannunsa abdullahi kudi da ke magana ya riga hannun annabi wuyan hannu ya kasance zuwa wuyan hannunsa zaka in ka an kaga kasa in ka kai tun ta gori ya sa hannu ya yi ganci haba ba annabi haka yake sawa ba sai ba kanta littafin abdullahi <laughs> ba kitabu sabilu sunna ya faɗi inda yake sa in ka goni ya yi katon hannu ce haba alaji ba haka ake yi ba ka ga da annabi ke yi ba bayan ci gaba dan karanta mana wannan ina ne tsaya ya kasance zuwa wuyan hannunsa kamar yadda tirmizi ya ruwaito a cikin na can na larabci na fidda hadisin cikin tirmizi kitabu kaza kitabu kaza jelar rigarsa da zaninsa yakan tuke zuwa rabin kwabrinsa yakan kai zuwa idon sawunsa rawanin sa ba babba ba ne yanzu yana muna magana ya zama magana inda wanda annabi ya tsaya da rigar shi inda rigar annabi ya tsaya da zanen shi sannan yake muna magana yake cewa rawanin sa ba babba ba ne yanzu na magana rawanin annabi kuma ba babba ba ne ba karami ba ne a'a matsakaici ne zira'i bakwai ko abin da yayi kama da hakan a cikin tirmizi hular annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance mai fadi ana nufin hula ce ke wayayya da aka da ake ɗorawa a kai an karɓo daga aisha allah ya yarda da ita ya kasance yana da wata hula fara abdimyatsi ya ruwaito shi kuma an karɓo daga anas rigarsa sallallahu alaihi wasallam ta kasance ta auduga ce mai matsakaiciyar tsawo kuma mai gajerun hannaye mai gajerun hannaye ne rubuta ba ne fasara magani na ya karanta ibn al-qayyim ya ce amma waɗannan manyan raunna manyan hannuwan riga kamar mangaloli da raunna kamar benaye annabi sallallahu ko ɗaya daga sahabbansa ba su saka su ba kuma sun sabawa sunna akwai abin dibi ga halascinsu domin suna cikin alamun girman kai gare wa abdullahi ne ta gaya muna game da tufafin annabi game da magana ina magana ya ce yana daga hakan kyawun shiryawarsa game da kwanciyar aure ya kasance tsira da aminci su tabbata a gare sa yana kwanciyar aure blabla yanzu yadda annabi ke kwanciyar aure da iyalai ne yake gaya mun har zuwa ƙarshe yana daga haka kyawun shiryarwarsa game da shigarsa da fitarsa da zamansa ya kasance baya shiga wurin wani sai an yi masa izini idan ya fito yana kiyaye harshensa da idonsa daga abin da bai dame shi ba ina son wani ya samu wani wanda ya karanta wasu sosai audio book sai mu yada karanta audio book sai kasance mota mutum kuna yana zaune ko a cikin mota ko yana zaune zai gajin labarin annin sai akwai littafan hausa na soyayya sai ya kama ta ya tuma ya tsallake ya faɗi amma wani yana gaya maka yadda annabi sallallahu alaihi yake wannan littafan mutane sun damu yaushe za su fito kasuwa za fito kasuwa jibi insha Allah jibi banda gobe a nan wannan shafin mu na facebook za mu sa inda za a samu su a kaduna inda za a samu su a sokoto takwana za mu fara sokoto kaduna zaria daga baya za mu sa abuja kano daga baya sai mu sa wasu so muna nan muna shirye-shirye da za a same su da sauki wannan ibn taymiyyah da literature of contemporary jihadist wannan kuma kitabu sabilu sunna al-muslim ila janna wa jawarillahi bil minna na shiga ablayi aiki na cikin hakiki da fidda hadisai da faɗi ingancin su da faɗin wanda malami suke sabani a ingancin su ga inda za a samu wannan kuma na hausa ne ga wanda yake iya karatu hausa ina fata wannan aikin da ni Allah ya karbe shi ya sa mishi albarka Allah ya sa saboda shi aka yi kuma Allah ya sa ya amfani jama'a ya kasance sadaqatul jariya kuma ina miƙa godiya bayan an yi bukukuwan wannan littafin a kaddamar da wannan littafin na ji daɗi abubuwan da suka biyo baya mutane sun karama ni sun girmama ni naka ina mika godiya ta ga mutane da yawa shi su akwai mai girma gwamnan jihar sokoto right tonobul aminu waziri tambuwal akwai mai alfarma sakin musulmi alhaji muhammad sa'ad abubakar uban kowa akwai eh, sanata eh, muhammad juma goje akwai sanata aliyu magatakadawa mako akwai ministan yan sanda eh, alhaji muhammad mai gari din dingyadi akwai sanata lawali anka akwai sanata bala na allah akwai senate president akwai eh, sanata adamu abdullahi murkabi akwai sanata gobe akwai sanata ɗanbawa abdullahi dambuwa daga sokoto akwai mutane da yawa waɗanda suka yi akwai injiniya nasiru ɗantata akwai abdulrahman eh, musa bashar da alhaji musa bashar eh, a global akwai akwai alhaji umarun kobo german german sokoto uban marayu da uban masu rai akwai alhaji abdullahi ajiya kilwi akwai eh, akwai da akwai akwai uban tafiya shek abdullahi balalau da shek kabiru gobe allah ya saka musu da alkhairi na ji daɗi da suka karama ni suka mutunta ni shek abdullahi balalau na aika invitation na ce a je a tafi a kai mai a ofis iya abuja wanda ya je sai ce wallahi na je an ce shek abdullahi balala bai fito ba shek kabiru ballu bai fito ba ce ka bayar ka bayar wani kawai ya aji eh, ya zo kawai dama ina so su ji ba su ce ka allah ya sa albarka sai ba su kira ni ba na yi tsammanin shek kabiru gambe zai kira ne ce fannatin da tur <laughs> ai shugaba ya so ya zo wannan taron naka ai shugaba ya ji daɗin wa'annan littattafan amma wani uzuri ya kama shugaba sai da kaka shekaru gombe bai kira ne ba sai na kyale sai bala abdulsalam baban gwale sai ce min naji shugaba ya suna cewa za su sai a jima sai ga shekaru kabiru gombe ya kira ne ya ce gaya mun kawo gusau shek abdullahi balalo ya ɗauki tawa ga masha allah ta kalla kamar lokal gamen ɗaya mutane su yawa sun fuskar mutane lokal gamen ɗaya da shek abdullahi balalo da shek kabiru gombe da dr jalo jalingo da profesa pakistan da injiniya ashir babangere da sheik ahmad sulaiman bawa allah abokina mutumin kirki mutumina bawa allah na sheik ahmad sulaiman da tawaga da yawa kawai sun zo sokoto wajen gabatar da littafin malam jabir kamar suka cewa allah ya taka musu da alkhairi shugaba balalau na ji daɗi kwarai da gaske da shek kabiru gombe haka dr bashir ali umar al-furqan kano allah saka da alkhairi malam yana da wahala ya tafiya amma ya tafiya ta ƙasa kuma daga kano ya taso dr birnin kudu dr abubakar muhammad sani birnin kudu limamin dutse ya taso daga dutse ya zo kano suka haɗo rana ɗaya ya aji mota suka shigo motar dr bashir sai sakkwato wajen wajen aikin jagar ai dole in yi kuka dole in yi hawaye na ji sun karrama ni su abdulsalam baban gwale da dr mutallab darakta a suna tv kano imamin masallacin kara suka kwaso suka zo duk da nile su karama daga nan sun kutu malamai kala-kala daban-daban da sarakunan gargajiya da mutane mutanen kirki mutane da yawa masha Allah kalla Allah ya saka ba kowa da alkhairi da yan kwamiti na da suka yi ta aiki tukuru dare da rana kasar shugabancin malam bello birnin kebbi su malam siraju abubakar malam hassan mu'azu malam sama'ila malam abdurrahman musa malam muniru shehu masha Allah tabarakallah sun ta kai da kawo sun ta kokari su yakubu jafar su mansur jafar mansur jafar bai yi kokari ba gaskiya da yawa shi kokarin da ya guda ne da aka je wajen ɗauka zan ya tsaya da ɗauki hotuna da masu ya Allah ya saka mai da alkhairi to kowa da ya yi kokari Allah ya saka mai da alkhairi don haka na ji daɗi suna cikin muna wa'annan kwanakin akai irin kyautatawa da samu wanda shi ka kara danƙon zumunci Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya sa wa'annan littafan su yi amfanin da aka rubuta saboda shi su allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah mun awa ɗaya